Eh, ita ce game da hadisin da imam bukhari da muslim da ahmad da tirmidhi da abu dawud da tirmidhi da nasa'i cikin asunan kubra da malamai da dama sun rawaito shi hadisi ne mashuri yana cikin hadisai guda arba'in wanda alimamun nawawi ya sa a cikin littafinsa al'arba'una hadithan inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa umirtu an uqatila nas hatta ya an allah ilaha illallah a zuwa ƙarshen hadisi yana cewa a can baya a tafsirin waɗancan ayoyi da muka gabatar mun yi maganar cewa ba inda musulunci ya yi umarnin a farma wani da yaƙi kawai don ba musulmi ba ne sai dai idan shi ya yi tsokana ya ɗauko wasu matakai na ganin ya ga bayan musulunci ko ya karya musulmi ko ya kawo musu hari to anan musulmi suna da damar su tashi domin su kara addininsu su kara rayuwarsu su kara dukiyoyinsu ce wannan sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ta nuna muka kuma faɗi maganganun malamai dangane da wannan to shine yake cewa waccan bayanin da muka yi duk da ba wai bayanin bayani na bane ni bayanin abinda malamai suka faɗa ne a lokacin na karanta maganar ibn taimiyya musamman almajirinsa ibn qayyim a cikin littafinsa hidayatul hayara da kuma littafinsa ahkamu ahli zimma to wani hadisi umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wani hadisi ƙungiyoyi biyu na mutane sun masa mummunar fahimta sun zalunci wannan hadisi ƙungiya ta farko su ne waɗanda suka ƙaryata hadisin suka ce ƙarya ne annabi bai faɗa ba ƙungiya ta farko su ne waɗanda suka ƙaryata wannan hadisi suka ce samsam annabi bai faɗe shi ba kuma ƙarya aka yi wa annabi domin ya za a yi annabi ya ce an umarce shi ya yaƙi mutane har sai sun faɗi kalmar shahada suka ce don haka wannan maganar ƙarya ce ba hadisin manzan Allah ba ne ƙungiya ta biyu su ne waɗanda suka ce wannan hadisin yana nuna cewa dole ne musulmi su tashi su yi ta yaƙar wanda ba musulmi ba har sai ya yi kalmar shahada to duka waɗannan ƙungiyoyi guda biyu sun yi wa hadisin mummunar fahimta kuma sun zalunci wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam babu maganar cewa maganar cewa annabi bai faɗa ba wannan ba a gina ta akan doran dalili ba saboda ba haka kawai ake cewa annabi bai faɗi magana ba sai da wasu dalilai waɗanda malamai suka shimfiɗa akwai ka'idoji waɗanda karkashin waɗannan ka'idoji ake yanke hukunci akan kowane hadisi cewa ya inganta ko bai inganta ba malaman musulunci na farko waɗanda suka tattara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taɓa sukan wannan hadisi da cewa bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kawai mutum ya zo saboda mummunar fahimtar da yawa hadisin ya ƙarya tashi to wannan kofa bude kofa ce ga dukkan wani wanda bai gane hadisi bai ce ƙarya ne shikenan kowa aka faɗa masa hadisin manzan Allah in bai gane ba ko bai daidai da san zuciyarsa ba shikenan yana da bakin ya ce ƙarya ne shikenan kuma sai a yadda kan ƙarya ne ba haka bane ba a cewa hadisi bai inganta ba ko mai rauni ne ko hadisin ƙarya ne sai a bisa wasu dalilai waɗanda malamai suka shimfiɗa suka yi bayanin su tun sama da shekara dubu suna nan kuma a rubuce saboda ka wannan magana ce ta waɗanda daman sun saba soke hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sarrinsu ƙungiya ta biyu masu cewa hadisin yana nuna cewa a yaƙi kowa inda ba musulmi ba ne har sai ya faɗi kalmar shahada su ma wannan ba su fahimci hadisin ba hadisin baya nufin cewa an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi kowane wanda ba musulmi ba har sai ya faɗi kalmar shahada wannan ya saba wa nassi ya saba wa ijma'i ya saba wa sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta ya saba wa nassi domin nusus da yawa sun zo sun yi magana akan zaman lafiya da waɗanda ba musulmi ba matukar dai ba su tsokane ko ba su hana ku addinin ko ba su yaƙe ko ba su fitar da ku da gidajen ku ba illa alladhina ahadtum min al-mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudhahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ire-iren waɗannan nasu suna nan da yawa cikin alkur'ani waɗanda suka yi kira zuwa ga zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi matukar dai waɗanda ba musulmi ɗin ba ba su tasar wa musulmi da faɗa ba da yaƙi ba da ƙoƙarin murƙushe su ko kuma ganin bayan addininsu saboda ka kaga a ce wannan hadisi yana nuna cewa a yaƙi duk wanda ba musulmi ba har sai ya yi kalmar shahada ya warware waɗannan nassi sannan ya warware ijma'i babu wani cikin malaman musulunci na farko ko na ƙarshe da ya taɓa cewa a yaƙi duk wanda ba musulmi ba sai ya faɗi kalmar shahada babu shi saboda babu tilastawa a cikin addini Allah ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لست عليهم بمسيطر ayoyi da yawa suna nuna cewa Allah subhanahu wataala bai dora wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba nauyin cewa sai ya tilasta wa mutane sai sun yi imani kuma wani ya saba wa sunnar Allah subhanahu wataala ta halittarsa Allah subhanahu wataala ya ce ma harasta bi mu'minin yawancin mutane duk yadda kai kwaɗayin su musulunta ba za su musulunta ba haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a ce Allah ya ɗora masa shi da al'ummarsa cewa su ta yakar mutane har sai sun faɗi kalmar shahada ka babu wani malami da ya taɓa fassara hadisin ko ya taɓa faɗar wannan ma'anar kaga wani ya zo ya fahimce ta a haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa an umarce shi ta ya ta yaki har sai musulmi har sai mutane sun musulunta sannan ya kyale su wannan ya saba wa sirarsa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da mushrikai bai karya sulhun ba sai da su suka karya sulhun sulhul hudaybiya da aka yi za a ajiye yaƙi tsakaninsa da su da daman su suka rika kawo masa hare-hare har gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da su Akan za a ajiye yaƙi tsakaninsu tsawon shekara goma annabi bai taba wani daga cikinsu ba duk da cewa ga yadda sulhun ya kasance bai yi wa wasu daga cikin sahabbai daɗi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce su yi hakuri akwai hikima ta ubangiji a cikin wannan karshe musulmi su za su yi nasara ko da kuwa a zahirin sulhun yana nuna cewa akwai akwai cin dunduniya a cikinsa karshe sai da su suka karya wani alkawari suka fara yaƙar taimakawa a yaƙi ƙabilar khuza'a waɗanda suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka taimaka kabilar bani bakar suka yaƙi kabilar kuza'a sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya fito ya yaƙe su sannan a cikin garin madina annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwan sa madina ya samu kabilun yahudawa banu qainuqa banu nadir banu quraiza da duk kabilu ne na yahudawa suna kan addinin su na yahudanci annabi yayi yarjejeniyar zaman lafiya da su za su ci gaba da addinin su ba tsangwama su ba kuma kasu su musulmi annabi bai yaƙe su ba sai da suka karya wannan alkawari suka ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka haɗa kai da makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na mushrikan larabawa akan yadda za a ga karshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da daularsa ta musulunci a lokacin ne ya yaki dukkan waɗannan kabilu kamar yadda muka yi bayani a a darasinmu na baya saboda haka a madina akwai yahudawa a madina akwai mushirkai waɗanda ba su yi imani ba ba duka madinan ce ai ta musulunta ba ko wanda ba su musulunta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a yaƙe su har sai sun faɗi kalmar shahada saboda ka kaga ya saba wa nassi ya saba wa ijma'i wannan fahimtar sannan kuma ta saba wa sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya alaihi rahmatullahi abinda yake cewa wannan hadisi yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi wato ya yaƙi waɗanda yake yaƙa har zuwa lokacin da su kalmar shahada wato ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gayar da yaƙinsa zai taƙaita wato ko da mutane ko da mushrikai ko da abokan fada sun tsokano ka ana yaƙi tsakaninka da su da zarar suka faɗi kalmar shahada shikenan dole yaƙin ya dakata ba zai bai halatta ka ci gaba da yaƙarsu ba wannan shine abin da hadisin yake nunawa umira bil qital ila hadhihi al ghaya wa lam yu'mar wa lam yu'mar an yuqatila kullan nasi hatta yasila ila hadhihi al ghaya an umarce shi ne idan yana yakar waɗanda yake yaka dan watakila a fahimci kamar cewa idan ana yaƙi tsakanin waɗanda ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi bayan haikin ya haɗu an abin dalilin an samu dalilin yaƙin to sai waɗannan da ba musulmi ba sai suka yi kalmar shahada wani na iya cewa kalmar shahada su ba za ta sa a dakatar da yaƙi ba za a ci gaba da yaƙi sai an cinye su an kama su an kashe na kashewa an ribaci na ribata Wani na iya faɗar haka musulunci sai nuna a'a da zarar suka ce la ilaha illallah shikenan ka fuska yadda da wannan magana tasu kuma wannan magana tasu ta tsare musu jinin su ba za a ƙara taba su ba wannan shine abin da hadisin yake magana sannan kalmar annas umirtu an uqatila annas shin tana nufin kullum nas a larabci ko a ƙa'idoji na na usul usulul arabiya da usulul fiqh muna da abin da ake cewa al'am alladhi urida bihi khusus ko kuma al'amul makhsus akwai al'amul makhsus akwai nassin da zai zo am ne ya gama kowa da kowa amma kuma daga baya a fitar da wasu mutane daga ciki wannan shine al'am al-makhsus akwai al'amul ladhi urida bihi al-khusus akwai wanda shi a zahirinsa yana nuna gamewa amma tun farko ba hakan ake nufi ba ana nufin wasu ba ana nufin duka ba yanzu ka dauki fadar Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nas waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum lalle wasu mutane sun haɗa muku gangami fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imana sai wannan ya kara musu imani wa hasbunallah suka ce Allah ya isan mana wa ni'mal wakil ma da abin dogaro Allah subhanahu wataala kaga anan Allah ya faɗi kalmar annas har biyu alladhina qala lahumun nas akwai waɗanda suka yi magana Allah ce da su annas akwai kuma waɗanda suka haɗu akwai kuma waɗanda aka haɗu a kansu alladhina qala lahumun nasu, innan nasa qad jama'u lakum akwai masu maganar su ne annas din na farko akwai waɗanda suke cikin damirin qala lahum annas din sun gaya ma wasu me wasu annas din sannan kuma akwai wasu annas din da aka yi wa taron dangi kaga annas uku ne kowace kuma kalmar annas annas Allah ya faɗa allazina qala lahum annas to kaga in ka ce annas yana nufin kowa tabbas a cikin waɗannan sun an san akwai waɗanda suka yi gangami akwai waɗanda aka yi gangami a kansu akwai kuma waɗanda suka zo suna maganar to amma kuma gashi Allah ya faɗa annas annas zaka ce annas din na farko dukan mutane ake nufi to ina waɗanda aka yi gangami a kansu ina masu maganar sun faɗa wa junansu kenan kaga ba haka bane annas na farko alladina kala lahum nas kamar yadda imam shafi'i yake faɗa a risala mutum hudu ne rak Allah ya kira wasu annas sannan innan nasa qad jama'u lakum annas din da ake nufi anan su kuma su ne waɗanda suka gudu bayan gama yakin uhudu kafiran da suka halarci yakin uhudu kaga ba duka kafiran duniya ne suka haɗu ba ba duka mutanen duniya ne suka haɗu ba waɗanda ba su zo ba su fi yawa ma akan wanda suka zo amma aka kira wasu annas sannan innan nas alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum innan nas sune waɗanda suka yi gangami a kansu sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka game yakin uhud Mutun nawa ne suka je yakin uhud dukkaninsu mutum ɗari uku ne da goma sha uku kaga waɗanda suke gida ba su zo ba su suka fi yawa ma akan wanda suka fito tunda yaƙi ne da ba a san da shi ba ba a shirya masa ba ba a ma fito domin shi ba saboda ka kaga annas anan hal kowa ya san cewa wannan al'am ne ore da bihul khusus ana nufin ba'dun nas ba'dun nas alladhina qala lahum an-nas ay qala lahum ba'dun nas inna an-nas ay inna ba'dan nas qad jama'u lakum ana nufin wani sashi na mutane ba kowane mutane ba to dan menene zaka fahimci cewa umirtu an uqatila nas ana nufin duk duniya shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa al dinnan al ahdiyya ce al ce lil ahd annas ana nufin mushrikai waɗanda suke yakar annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana shi sakat suka mai da jaziratul arabiya a lokacin ta zama guri ne na tallata kafirci da bautar wani allah da yakar musulunci musulunci kuma farkon kafuwarsa tun farkon kafuwarsa ya zo domin aljaziratul arabiya tsibirin larabawa ya kasance wani yanki ne wanda zai zama shine cibiyar addinin musulunci ta duniya gaba daya saboda haka akwai bukatar a tsabtace shi daga dukkan waɗanda ba musulmi ba don ya zama nan ne cibiyar da musulunci zai fantsama ya shiga ko ina duniya saboda haka wasu suka ce annas anan ana nufin mushrikan larabawa waɗanda suka koro annabi da sahabbansa suke ya ƙasa su ake nufi da umirtu an qatila nas akwai wanda suka yi wannan wannan fassara ala ayi halin babu wani wanda ya fassara wannan annas da cewa duk mutane ake nufi ibnu hajar a cikin fathul bari karkashin sharhin wannan hadisi ya kawo fuskoki guda biyar da malamai suka yi takhrijin wannan hadisi suka yi fassararsa a cikin su duka babu wanda ya ce ana nufin kowa da kowa shi kaga wani zo ya fahimce shi cewa ana nufin ka yaƙi kowa da kowa sai ya ce la ilaha illallah wanda ya saba wa nassoshin alkur'ani ya saba wa jima'in malamai ya saba wa sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillah